Dubun wasu masu garkuwa da mutane da 'yan fashi ya cika bayan hukumar tsaron al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa ta ƙara ƙaimi wajen zakulo ɓata gari da ke cutar al'umma. Batun yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa dai ba wani sabon labari ba ne a sassa daban-daban na Najeriya, amma a wannan karo dai dubun wasu su ya cika inda ɗaya daga cikinsu ya bayyana cewa bayan sun yi garkuwa da wani mutum aka biya kuɗin fansa waɗansu mutane sun fanshi wanda aka yi garkuwa da shi ɗin ba tare da ba su ko sisin kobo ba. Mun kidnap mutum, wannan mutane kawai sun zo sun sa ni wai mu je kawai shi na just follow them. da na bi su da muka shiga na wurin da mutum da an ja kama shi ba same shi ba to za a juye shi na gan yaro an kama su wai wanda an ja kama shi din in ya dawo ya biya kuɗin wannan mutumin nan nawa aka baka mu inda suka kama mutum ma sun aje mako sun wuce da mutum sun tafi ko an ba su an ci an ba da dubu da ma ko yi da mu ma mu gan su ma wallahi ba mu gan su ba sa inda sun wuce sun tafi da yaron ma ko ina sun tafi ba mu sani ba ban waye su wannan ba amma ɗaya yaron da na ci dama yana zuwa gidan babana don babana yana jinya so yana zuwa from da ne na san shi shi ma wani da aka kama ake zargin sa da aikata fashi da makami da yin garkuwa da mutane yayi bayanin yadda suke aikata mummunan aikin nasu ni dai ban sani ba na je gona ina dawowa sai aboki wannan sai ya kira ya ce akwai wani abokinsa ya kira shi in ji in raka shi wajen sai muka je bayan gidaje waɗannan ba ya yi mun isa wajen sai na ga mutane sun fito wancan isa ya ce min sai na ce masa ina za mu je ne sai suka ce ai za mu je sata ne wannan sai ya ɗauke mutum hudu sai muka tafi. Wasu 'yan fashi da masu garkuwa da mutane kenan. Kwamandan rundunar tsaron al'umma ta Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gida Fari, ya ce za su ci gaba da kwazo har sai sun tsabtace jihar daga hannun bata gari. To mun kama wasu mabarnata ne daga cikin akwai masu garkuwa da mutane. Abun bakin ciki sun yi garkuwa da Moses har sun karbi kuɗinsa, Mr. Moses, can a Akiri, wurin Azara a Local Government. Kuma sun gaya mana cewa su ne suka matsa kama a wani lokal gamman da kiyana suka hana su zaman lafiya to a cikin wannan kungiyar mun samu biyu daga ciki yanzu muna neman sauran sannan akwai na ukun su shi mai yin walda ne to mun samu labarin ingantacce cewa shi yake zuwa yana ɓaɓɓallewa duk wani sef da ake ajiye kuɗi kuma da shi aka ɓalle sef ɗin da ke cikin ministry of land da shi aka ɓalle wanda ke cikin agist nagis da shi aka balle na sauran gidajen mai irin su turaki gamji da sauransu sannan akwai yan fashin da muka kama su bayan sun yi fashin light hotel a kwanga har sun kwashe wasu daga cikin kayayyakin to mun kama su dai mun gano laptop guda uku sun yanzu suna nan anan tare da mu ko a makonni biyu da suka wuce ma rundunar ta civil defense ta yi nasarar shafke yan fashi talatin da uku da suka addabi jihar ta nasarawa zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya